نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألقت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة القبيلة تهية من عند الله مباركة طيبة tahiyatu ahli janna wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min ali khairul anam sallallahu alaihi wa sallam wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu ne a gargashin littafin hukunce-hukuncen auratayya wanda a gargashin wannan littafi mai albarka muna karatu ne karkashin hadisi na biyu wanda shi ne hadisi mai lamba 319 a cikin wannan littafi mai albarka wanda a jiya muka soma bayani a karkashin wannan hadisi lokaci ya cin mana har muka tashi wanda wannan hadisi za mu maimaita hadisin mu daɗa fahimtar abin da ke karkashin wannan hadisi na fa'idodi insha Allah. mala ya ce أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السن فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال قوم قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السن وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال قوم قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني wannan hadisi kamar yadda muka fara bayani a jiya ya zo daga babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa Anas bin Malik da mun yi bayani cewa wannan sahabi babba mai albarka da ne ga babbar sahabiya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake kiranta da ummu sulaim wanda sunan ainihin wato kakarsa mulaika wanda da za ka tsawaita bincike za ka gane dalilin da ya sa mahaifin anas dan malik ya bar garin madina wanda ana kiran mahaifinsa da malik wanda idan ka ji sunan za ga ce Anas dan Malik radiyallahu anhu ma'ana yarda Allah su kara tabbata a gare sa shi kadai da mahaifinsa domin lokacin da mahaifinsa ya ji labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina shi kuma mahaifinsa ya kasance mashayi jiya ne sai ce to lallai fa wannan manzo wannan dan sako idan ya zo zai hana shan giya daga sai mahaifin Anas sai ya bar garin Madina kamar yadda malaman sira suka kawo a cikin littattafai da haka shi ɗansa gashi anas sahabi ne mahaifiyarsa ya ce kakarsa ma ya ce kaga sun ci moriya ra a rayuwarsu ta ainihin wato janibin su wanda wannan hadisi kamar yadda muka fara bayani a jiya hadisi ne wanda ke raddi ga dukkanin wanda ya zaɓi zaman kaɗaici ba ta da aure ba a rayuwarsa yayi tunanin cewa idan na zauna ni kadai ban yi aure ba zan sa zan fi samun damar bautar Allah cewa idan na zauna babu mata zan fi samun damar bautar Allah idan ina kwana a akan katifa zan sakankance da bautar Allah ba zan bauta wa Allah yadda ya kamata ba idan ina cin nama ba zan bauta wa Allah yadda ya kamata ba ma'ana idan na sake jiki na ji daɗin rayuwar duniya ba zan bauta wa Allah ba to bari in daina cin daɗi bari in daina shan daɗi ba zan yi aure ba bari in zauna haka na in bushe da sunan gudun duniya da sunan bautar Allah za mu ji shin wannan al'amari al'amari ne wanda yake da gurbi ko kuma tabbatacce a shari'a ko kuma shari'a ta baka dama ka juya baya daga wani bangare na jin daɗin rayuwar duniya a ce ga abu wanda yake halal ka ce ai ba za ka ci halal din nan ba saboda bautar Allah a ce ga abu mai daɗi ka ce ya za a yi in ce in sakankance da rayuwar duniya shi za mu ji yana ɗaya daga cikin abin da shari'a take kira gare sa cewa mu gudanar wanda a jiya mun fara bayani game da wannan hadisi mai albarka cewa anna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai wasu mutane ma'ana wasu gungu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi an amalihi fi sirri cewa wani bangare na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tambayi matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an amalihi fi sirri game da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallam a boye ma'ana wani bangare na sahabbai wasu daga cikin sahabbai sun tashi takanas sun je wurin matan manzon Allah sallallahu alaihi sallam suna masu tambayar matan annabi sallallahu alaihi sallam masu daraja masu kima shin wasu ayyuka ne annabi sallallahu alaihi sallam yake yi a ɓoye a cikin gida waɗanda ba mu san su ba na alkhairi domin mu ma mu dinga yin su qala ba sai wani bangare na sahabbai suka ce la a nisa da ana cikin tattaunawa sai wani bangare na sahabbai suka ce mu ba za mu aure mata ba ma'ana mu ba za mu yi aure ba domin idan muka yi aure za mu sakankance da jin daɗin rayuwar duniya mu kibauta wa Allah wa qala ba'dhum wani bangare suka ce la akilun lahma wasu suka ce mu ba za mu dinga cin ba ai nama daɗi ne dan haka mu ba za mu ci ba za mu juya wa nama baya ba za mu ci nama ba wa qala ba'dhum wani bangare na sahabbai suka ce la anamu ala firashin suka ce mu kan ba za mu dinga kwana ba ma'ana ba za mu dinga bacci ba akan ainihin wato shimfiɗa ba ma'ana ba za mu yi bacci ba akan katifu ba mu ba za mu shimfiɗa komai mu dinga yin bacci ba da haka a dandamalin ƙasa za mu dinga bacci fa balagha annabi sallallahu alaihi wa sallam dalik sai wannan al'amari ya isa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi sallam yana jin wannan batu nasu sai ya tashi fahamid Allah wa afna alai ya tashi yayi wa Allah godiya tare da yi wa Allah madaukakin sarki kirari thumma qala sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma balu qaumin yace wai me ke damun wasu mutane ne yace ma balu qaumin shin me ke damun wasu mutane ne. qalu kaza wa kaza sun ce kaza kaza wannan ya ce ba zai ci nama ba wannan ya ce ba zai kwanta ba kan shimfida ba wannan ya ce shi ba ba zai yi aure ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori wannan kira nasu ya kori wannan fahimta tasu yace lakinni usalli wa anam annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai dai ni ina sallah kuma ina bacci lakinni usalli wa anam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni nan da kuke gani ina yin sallah da daddare kuma ina bacci da daddare wa asumu wa aftir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina yin azumi kuma ina ajiye azumi wa atazawwaju nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ina auren mata ma'ana ina yin aure dan haka wa man radiya an sunnati laysa minni annabi ce dukkanin wanda ya bar sunnata dukkanin wanda ya ƙi sunnata to baya tare da ni wanda wannan hadisi da muka karanta a hadisi ne wanda muka fara bayyana ababe waɗanda suke cikin wannan hadisin a jiya musamman ma'anar hadisin a cewa lallai kama farji da kuma kama kai daga dukkanin abin da yake haramun wajibi ne a karin farko a shari'a cewa a same ka kayi a tahassul wa ta'affu a same ka ne kama ka daga zina sannan ne kama kanka daga abin da ya shafi haramun cewa wannan wajibi ne a shari'a cewa sabanin waɗannan abubuwan haramun ne a same ka mazinaci ko a same ka baka kama kanka daga dukkanin abin da yake haramun cewa wannan haramun ne a shari'a wanda a jiya malam ya yi ƙoƙarin bayyana mana na'am wanda wannan shari'a ta addinin musulunci kamar yadda anas dan malik ya kai yace an gina wannan shari'a ne ta addini akan abin da yake as wal yusr ma'ana abin da yake mai sauki sannan kuma mai daɗi ma'ana ita shari'ar musulunci ba a gina ta ba akan wahala ba ba a ce ku wahala ba don za ku yi musulunci ba bal shari'a ta kawo muku sauki game da abin da ya shafi ainihin wato ibadar ku ta addini sannan kuma ita shari'a ta ba wa rai ta ba wa zuciya dama cewa ta ci ta sha ta more daga dukkanin abin da yake mai tsarki na ainihin wato da Allah madaukakin sarki ya halatta a ci shi sa ubangiji subhanahu wataala ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum sai ce wa amalu saliha Allah ya ce ku aika ku ci daga cikin dadadan ababen da muka azurta ku da shi na halal sannan ku aikata kyakkyawan aiki abin da ba a so shine ka ci daga dadada sannan a sami ka kana aikata mummunan aiki da haka shari'a ta baka dama ta bai wa rai dama cewa ta ci daga dada ɗan abin rayuwa sannan kuma wa munaziha almubaha sannan ta ji daɗin dukkan abin da take so wanda ya mata daɗi ta ji daɗinsa matuƙar shari'a ta ta ba dama a sannan shari'a ta kyamace mutum ya tsananta wa kansa mutum ya sa kansa a cikin wahala ya tsananta wa kansa daga dukkanin abin da ransa ke so na halal sai a same sa ya matsa kansa ya takura wa kansa ya ce shi ba zai yi aure ba saboda ibada ya ce shi ba zai ci nama ba ba zai sha kaza ba mai daɗi ba zai ci kaza ba mai daɗi ba zai kwanta ba akan mai daɗi ya ce ya idan na kwanta akan mai daɗi na ci mai daɗi ba zan bauta wa Allah ba ma'ana zan sakankance da rayuwar duniya ya haramta wa kansa dukkanin wani alkhairi na rayuwar duniya ya ce shi ba zai hau mota ba shi ba zai hau jirgi ba shi ba zai sa kaya masu tsada ba shi yana gudun duniya walida saboda wannan dalili fa inna nafaran min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam hamalahum hubbul khair war raghabatu fi ila an yadhabu fa yas'alu an amali nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sirri alladhi la yaqlaw alayhi ghayr azwajihi saboda wannan kwaɗayi na alkhairi sai aka samu wani bangare daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tashi takanas sun je wurin matan annabi wa sallam domin su tambaye su game da ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallam a sirrince irin dangunan ayyukan da baya bayyana ga kowa sai matansa a a'allamnahum bihi istaqallu lokacin da aka sanar da su sai suka karantar da abin faqalu sai suka ce wa aina nahnu min sallallahu alaihi wa sallam da matayen annabi sallallahu alaihi wa sallam suka koro wa waɗannan sahabbai cewa ya annabi yana yin kaza a gida na ibada yana yin kaza yana yin kaza yana yin kaza saboda nishaɗinsu su zuwa ga alkhairi da kwaɗayin su zuwa alkhairi sun yi ce to ya za ku haɗa mu da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi Allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa abin da ya gabatar na zunubi da abin da zai aiwatar nan gaba ma idan ya yi? a zatansu sai suka yi dalil cewa ai su ya kamata su yi abin da ya fata fa awwala ba'dhum ala tarkin nisa' sai wani bangare na sahabbai sai suka ce to ni zan kara ba zan yi aure ba li yafruga lil ibada domin ya kwadaitu ya waiwaya ya juya zuwa ga ibada kawai wa awwala babu ala tarki akalil lahm zihadatin fi malazatil hayat fi malazil hayat wani yace shi ba zai ci nama ba saboda gudun duniya saboda aikin nama yana daga cikin ɗanɗanon rayuwar duniya وصمم بعضهم على أنه سيقوم الليل كله تهجدا أو إبادة wani bangare na sahabbai suka ce mu abin da na nemi abin da zan yi shine sa kumun layla kulla ni zan dinga qiyamul layl duk dare ba zan dinga bacci ba zan dinga tahajjudi ko kuma zan dinga wani nau'i na ibada fa balagat maqalatihim من هو أعظم أعظمهم تقوى وأشد وأشدهم خشية وأعرف منهم بالأهوال والشرائع سيغا الشمس يجي زوا النبي صلى الله عليه وسلم ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin tattaunawarsu na cewa wani ya ce ni ba zan yi aure ba wani ya ce ni ba zan kwanta ba kan gado kan shimfiɗa wani ya ce ni ba zan ci nama ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji wannan labari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi su tsoron Allah ya fi kowa tsoron Allah annabi ya fi kowa khushu'i kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa sanin abin da ya shafi shari'a don haka fa khataba an-nasa wa hamidallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa mutane hudu ba yayi godiya zuwa ga Allah Waje anan al-wa'd wal irshad 'amma sai ya sanya wa'azin da zai yi da munin da zai yi sai ya mai da shi amma ba khassa ba ma'ana yayi shi zuwa ga kowa ba ga waɗanda suka yi wannan magana ba a keɓance ma'ana yayi magana ga kowa Jariran ala adatihi al-karima na gudanar da bisa ga al'adarsa mai girma a karramawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum da yayi laifi a cikin mutane ma'aiki sallallahu alaihi sallam zai kama sunansa sai dai ce wai mai damun mutane ne suna yin kaza idan ƙarya yayi idan mutum ɗaya yayi ƙarya annabi zai cewa wane yayi ƙarya wane dan wane yayi ƙarya sai dai ce wai mai ke damun mutane ne suna ƙarya mai ke damun mutane ne suna kaza bai kira bai kama sunan mutum ya ce wane ko kuma ai wane yayi kaza ko jiya wane da kuka gani a wuri kaza ka yayi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yayi wa'azi ko da mutum ɗaya ne ya kuskure yana yin gama garin wa'azi ne don haka sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce fama balu qaumin yace wai ne ke damun wasu mutane ne fa akhbarahu annahu yu'ti kulli bi haqqin haqqahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi musu hudu ba ya ba su labari cewa a baiwa dukkanin mai haƙƙi haƙƙinsa fa ya abudullah ta'ala yace ku bauta wa Allah haƙƙin Allah ne ku bauta masa domin kun ɗauki alkawari cewa za ku bauta wa Allah dan haka haƙƙin Allah ne ku bauta masa wa yatanawalu munabul hayatul mubaha fa huwa yanamu wa yusalli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya waiwaya zuwa ga jin daɗin rayuwa wanda rai ke so fa huwa yanamu wa yusalli sai annabi ya ce ni nan da kuke gani ina bacci kuma ina sallah cewa ba duka dare nake yin qiyamul layli ba sai dai ina sallah kuma ina yin bacci ina bacci in yi sallah Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluth wa ta'ifatun min alladhina ma'ak Allah madaukake sarki yace lallai ubangijinka ya sani cewa lallai kana tashi biyu bisa ukun dare kana tashi rabin dare nisfin dare kana tashi biyu bisa ukun dare ma'ana kana qiyamul Laila a wani kaso na dare ba wai duka daren kake ba sannan kuma ba bacci kake ba gaba ɗaya dare ba dan haka kowane mai hakki ya kamata a bashi hakkinsa hatta da gangar jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina yin bacci kuma ina yin sallah waya yasumu wa aftir ina yin azumi kuma ina ajiye azumi domin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce idan annabi ya kama azumi kai ka ce bari zai daina ba idan ya daina kai ka ce bari ƙara ɗauka ba wa ya tazawwajin nisa annabi kuma yana aure daga abin da ya shafi mata ma'ana yana yin auratayya annabi ya ce famar ragiba an sunnati saniya cewa dukkanin wanda ya bar sunnarsa wacce take lafiyayya mai sauki falaisa min atba'ihi to baya daga cikin mabiyansa kenan dukkanin wanda ya ce shi duk dare sallah zai yi ba zai yi bacci ba saboda gudun duniya kenan baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin wanda ya ce shi duk rayuwarsa azumi zai yi ba zai ajiye azumi ba kenan baya bin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin wanda zai ce ni ba zan yi aure ba tsawon rayuwata saboda gudun duniya kenan baya bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ai ya fika gudun duniya kuma sai da ya aure a rayuwarsa annabi ya fika gudun duniya sai da ya ci nama annabi ya fika gudun duniya sai da ya sha nono annabi ya fika gurin duniya sai da ya kwanta a kan gari sai da ya kwanta a kan shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fika gudun duniya sai da ya wankan too much a rayuwarsa yabo anas dan malik yace lokacin da aka yi hajjin ban kwana ma'ana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo fatan makka na gansa da sanye da hullatin siyara ma'ana kaya waɗanda suke cikakku riga da wandan riga da kwarjan nansa da rawanansa duk kana ɗaya ne yace wa wajen nisa yace kuma ina auren mata wa man raghiba an sunnatihi saniya laysa min atba'ihi yace dukkanin wanda ya bar sunnarsa to baya tare da shi a cikin ainihin wato tafiya wa illa ma salaka sabilul mubtadi'in to lalle wannan ya dauki tafarki na yan bid'a cewa dukkanin wanda baya tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya dauki wani tafarki na yan bid'a domin dukkanin wanda ya ce shi sallah zai dinga yi duk dare ba zai yi barci ba to ya aikata bid'a wanda ya ce shi azumi zai yi duka rayuwarsa shi ma ya aikata bid'a wanda ya ce ba zai yi aure ba duka rayuwarsa shi ma ya aikata bid'a kenan sunna shi ne a same ka kana barci a wani bangare na dare kuma kana kiyamun laili na wani bangaren a same ka kana azumin wani bangaren ranaku a same ka wani bangare na ranaku ka ajiye sannan a same ka kayi aure a rayuwarka wannan duk suna daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mafi girman abin da ya hana kai waɗanda suka gabace mu shine algulumi shine ƙetare iyaka ma'ana wuce gona da iri wannan yana daga cikin mafi girman abin da ya hallakar da al'ummomi waɗanda suka gabata cewa suna wuce gona da iri game da abin da ya shafi ibada cewa dukkanin abin da manzansu ya kwadaitar da su sai su ga cewa ai wannan abin ya yi zuwa ga ubangiji bari mu ƙara a ciki wannan ai ya yi kaɗan bari mu kara cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya halakar da ainihin wato al'ummomi waɗanda suka gabata wanda sai aka sanya kwaikwayo mai kyau zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa da qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir cewa akwai ababen kwaikwayo masu kyau dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. wanda wannan hadisi da muka karanta hadisin Anas dan Malik idan muka duba hadisin za mu ga cewa a karan farko hadisi ne wanda ya bayyana mana hubbu sahabati radiyallahu anhum bil khair ورغبتهم فيه وفي الاقتداء وبالاقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu matukar soyayya ne zuwa ga alkhairi cewa suna matukar son abin da yake na alkhairi cewa dukkanin abin da yake aka ce alkhairi ne to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shi suke nema kuma shi suke so wa rukbatun fi da kuma kwaɗayin su wurin neman alkhairi wa fil iqtida'i bi nabiyihim da kuma yadda suka kai makura da matuƙa wurin kwaikwayon annabin su tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare su a gare sa wanda sahabbai suna matuƙar kwaɗayin alkhairi kamar yadda malam ya kawo sannan suna kwaɗayin alkhairin sannan sukan kai makura iya ƙarfinsu iya tunaninsu wurin kwaikwayo da kwaikwayar ibada da aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba sa kasa a gwiwa wurin bin sunnar manzon Allah da ayyukansa da zancensa da mu'amalarsa gaba daya idan waɗannan sahabban waɗannan ayyuka suka yi suka samu aljanna ma'ana suna matukar soyayya ga alkhairi ma'ana suna son alkhairi idan matukar kai ma kana son aljanna shine kaso dukkanin abin da yake na alkhairi cewa dukkanin abin da aka ce akwai alkhairi a ciki akwai kubuta a cikinsa matuƙar kana son aljannar Allah wanda ya tanade ta domin masu imani da kyakkyawan aiki to wajibi ne a gari ka kai ma ka irin wannan alkhairi da sahabbai suka so abu na biyu shine kwaɗayin alkhairi wajibi ne a gare ka ka zamanto mai kwaɗayi wurin neman alkhairi wani irin kwaɗayi shine a same ka kana neman alkhairin cewa ya za in nemi alkhairi menene alkhairi ya za in nemi alkhairi ya za in bauta wa Allah wasil ibtida'i ibi nabiyyin sannan sukan kai makura iya karfin su wurin kwaikwayon annabin su tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa su sahabbai ba wani suke kwaikwayo ba annabin da aka tsoro. idan kai ma matukar kana son rabauta kana son aljanna kana son kubuta a wurin ubangiji wata wataala shine a same ka ka mai da annabi sallallahu alaihi wa sallam madubinka ka mai da shi hotonka ka mai da shi abin kwatancenka cewa sai abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a shi za ka yi game da dukkanin abin da ya shafi ibadarka to wannan ta tafarki sahabbai suka bi suka samu aljannar Allah madaukakin sarki abu na gaba wannan hadisi ya bayyana simamu hadin shari'a wa yusriha sauƙin wannan shari'a cewa shari'a musulunci shari'a ce wacce kake lafiyayyen shari'a shari'a ce wacce bata takura wa kowa ba sannan shari'a ce mai sauƙi akudan min amali da min ha sallallahu alaihi wa sallam hadihi da sharadi guda ɗaya idan kayi riko da annabinta matukar kayi riko da annabin shari'ar ma'ana kayi riko da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko babu wata ibada da za ta baka wahala har sai ka nemi agajin wani abu ba zan manta ba wani dan uwa yake tambaya yake cewa shi duk lokacin da zai yi tasbihi miliyan kaza ko dubu ɗari kaza ko jibinnai kaza shi idan ba idan ba ya samu abin kirga ba ba zai iya yi ba ba zai iya yi da hannu ba sai na ce aiko ba za ka iya yi da hannu ba dole ka wahala amma da za ka bi tsarin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka zauna lafiya sai ce menene tsarin sa sai yake ce da shi ai annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba ainihin wato iyakance tasbihi da sai tasbihin sallah to a matukar za ka yi adadi a shari'a game da abin da ya shafi tasbihi to kada ya wuce 99 bayan sallah duk 99 zuwa na ɗari ma'ana bayan ka yi subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da uku sai la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير شنو cikon na ɗari to kanin tasbihin da zai haura ɗari shari'a bata ce ka irga sa ba ya za ka yi ƙoƙarin irga alkhairai da za ka yi wa ubangiji ya za ka yi ƙoƙarin irga lada a wurin ubangiji da a same ka kana irga ainihin wato alkhairai ai ya fi dace ma a same ka kana irga sharrinka domin malamai suka ce lokacin da ka ce za ka irga tasbihinka ma'ana za ka irga tasbihi da za ka yi zuwa ga ubangiji su subhanahu wata'ala kenan akwai wani zango da za ka kai ka dina kenan idan ka kai adadin da kake so ka yi kenan daina za ka yi malamai suka ce da za ka kau da kai daga irgan sai ma ka kai adadin da kake bukata ka manta ma ka haura ladan ka yi yawa a wurin ubangiji shi sa na na ita ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru allaha ala kulli ahyanihi tace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zikiri ne a dukkanin rayuwarsa ma'ana shi bai sanya adadi ya ce zan yi miliyan kaza zan sanya dubu kaza zan yi kaza a'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya sanya adadi game da abin da ya shafi zikiri ko tasbihu dan haka da za ka yi riko da aikin annabin wannan shari'a to da ka ga saukin shari'a lokacin da kace kai saboda gudun duniya ba za ka yi wanka ba ai annabi yana wanka kenan da za ka ki yin wanka ka ce saboda kana neman aljanna akwai zangon da zaka kai na rashin wanka ma ibada kama ba za a karba ba saboda ka zama mai najasa ka zama kazani annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa kaya yana sa dangunan kaya daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ma ci yana sawa sai kai ka ce ba za ka dinga sa kaya masu kyau ba kenan za ka zamanto abin kyama a cikin mutane lokacin da ce kai ba za ka sa mai kyau ba bayan Allah madaukakin sarki ya ce ya bani adama kulu zinatakum inda kulli masjidin Allah ya ce wa kulu washrabu wa la tusrifu abinda Allah baya so shine almubazzaranci wurin cin halal ko wurin shan halal ko wurin sanya halal Allah madaukakin sarki ya ce ya bani adama kulu zinatakum ya ku yayan annabi adam ku riƙi ku inda kulle masjidin a cikin kowane masallaci ma'ana ku sanya daga cikin ababen da Allah maɗaukakin sarki ya azanta ku da shi na halal Allah ya ce wa kulu ku ci wa shirabu Allah ya ce ku sha da halal ku ci daga halal ku sha daga halal sai Allah ya ce wala tusrifu kul kada ku yi almubazzaranci innahu la yuhibbul musrifin domin Allah baya son bayinsa masu almubazzaranci duk abin da yake na halal shari'a bata sanya maka iyaka ba shari'a bata ce ci ba abin da ba a so shine kada ka yi almubazzaranci a lokacin da zaka ci kenan da zaka yi riko da aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam da shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan da ka zauna lafiya shi sa zaka ga mafi yawa daga cikin mutane suna shiga hali na wahala hali na tashin hankali saboda an bar tafarki da tsari da karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan manta ba akwai wani dan uwa da aka ɗauke sa wani lokaci da dadewa umfane sa aka ɗauke sa gaba daya aka yi asibiti da shi ana zuwa asibiti da shi yana ciwon kirji sai likita ya auna shi yace ya samu matsala a kirjinsa domin jini ya taru akwai gudan jini jini ya taru a jikin kirjinsa likita ya ce wannan daga gani ana ko ana dukansa ne da guduma da hama da sanda sai aka ce a'a duk mutane hankalinsu ba su kai irin mai dukan kirjin nan bane wurin zikiri ba iyayensa da yan uwansa duk hankalinsu ba su kai ba suka tambaye sa wani ko dai wani ya dake ka ne a kirji yace a'a aka ce to ko dai hatsari ya yi wani karfe yadda ki kirjinsa ne domin wannan dukan ba karamin duka bane sai ce shi dai babu abin da ke taba kirjinsa fashe zikiri ma'ana idan yana zikiri ne yake dukan kirjinsa sai likitan ya ce dama da gani wani abu ne da ke kirjinsa to ya daina dukan kirjinsa ya ce dan zai ambaci ubangijinsa sai ya cutar da jikinsa ya ce kowa addininsa na kiristanci a bisa ga tsarin kiristanci matuƙar za ka cutu to a wannan lokacin an ɗaga maka kafa game da ibada to haka take ma a shari'ar musulunci ko ba haka take ba haka take sai aka ce in za ka ambaci ubangijin ka sai ka ji rauni sai ka la'anta jikinka bayan Allah ya ce wala tulqudi aydikum ila tahlika Allah ya ce kada ku kai kawunan ku zuwa ga halaka to me dukan kirji ai kamar kamar yana kashe kansa ne kamar yana kai kansa ne zuwa ga halaka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam babu ibadar da ya taba karantarwa cewa a dace jiki cewa idan za ka yi zikiri sai ka ɗauki wani abu ko ka ɗau hannunsa hannunka ka da ki kirjinka ko ka da ki kanka ko ka da ki wani ko ka kwanta ka miƙe kamar wanda ya zani don haka matuƙar za ka yi riƙo da aikin annabi da aka turo domin karantar da wannan tsari na al'islam ko kuma ka bi shiriyarsa to ba mu za ka samu addinin islam a mazaunin addini wanda yake mai sauƙi addini da ya fi kowane addinin sauƙi abu na gaba shine annal khairu wal baraka fil iqtida'i bihi wattiba'i ahwalihi shari'a cewa annal khair cewa lalle alkhairi da albarka yana cikin bin kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa matukar alkhairi kake nema ku duba fa alkhairi da albarka zaka zauna ka ce subhanallah alhamdulillah Allahu akbar hankalinka a kwance kana ɗiban lada waɗanda ba su da adadi a wurin ubangiji subhanahu wata'ala subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar kana da kwance ba ma sai ka tashi ba ba sai ka bugi kirjinka ba ba sai ka yi ihu ba ba sai ka yi tsalle ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim daga faɗin wannan kalmomi guda biyu yanzu faɗin kalmomin nan da na yi guda biyu akwai wasu cimcima shimtiman lada da na samu a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce. ta Habiba ta habibatani ila rahman ta khafifatani ala nisan ta thaqilatani ala mizan mahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi yace kalmomi biyu mai rahama yana matuƙar son waɗannan kalmomin Habiba ta habibatani ila rahman khafifatan ala lisan faqilatan ala mizan kalmomin nan suna da sauki akan harshe sai dai suna da nauyi akan mizani annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wasu kalmomi ne masu wahala ba a bakin dan adam ba yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yanzu ƙara faɗin nan da nayi mizani na yana nan an cika sa da lada kai ma dan uwa na kwadaitar da kai da yawaita irin waɗannan kalmomi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace suna cika ma'auni <laughs> da masu ambatan Allah suna kartar jikinsu ƴan shi'a suna zane jikinsu suna yankar jikinsu kaga addinin su yayi kamanceceniya da na kiristoci na'am mala yace lalle alkhairi da albarka yana cikin kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa matukar alkhairi kake nema a rayuwarka matukar albarka kake nema a rayuwarka to ka kwaikwayi tsari da tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani yana nan haihuwa yake nema amma sai an sa sai ya siyo zabo sai an ce ya siyo bakar akuya sai an ce ya siyo saniya sai an ce ya siyo kaza wani yana da matsala a wurin aikinsa sai an ce ya siyo kaza an ce ya kawo kaza a ta farasa. amma sai Allah madaukakin sarki ya ce wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai ce yursilis samaa alaikum midrara wa yunzilukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah ya ce ka ce da su sai mu gafara ubangijin su domin ubangijin su mai yawan gafara ne matukar suka nemi gafara ubangijin su domin sili sama'a alaikum midrara Allah ya ce za a kwaranyo muku da sama kwaranyowa ma'ana za a zubar muku da ruwan sama ya zuba akan kasar ku lambu ku ya tashi ababen noman ku ya tashi Allah ya ce wa yumdirukum bi za a yawaita muku dukiyoyinku naira ka za a yawaita maka ita pounds ka za a yawaita maka shi dalar ka a yawaita maka ita saifar ka a yawaita maka ita Allah madaukakin sarki ya ce in eh, ya yace yursil sama alaikum midraran wa yundirukum bi amwalin wa banin sai Allah madaukakin sarki yace ce kuma zai kara muku dangane da abin da ya shafi yaya sai ya wa yaj'al lakum jannatin wa ya yaj'al lakum sannan ubangiji subhanahu wataala zai sanya muku gonaki da lambuna sannan ubangiji subhanahu wataala zai sanya muku koramu masu gudana matakar kukan nizamci istighfari a cikin magabata akwai ɗaya daga cikin magabata da mutane suka dinga zuwa wurinsa domin neman lakari domin neman addu'o'i da bara addu'o'i wannan ya zo ya ce shi ana yunwa a gidansu sai ya ce je ka yi istighfari wannan ya ce jarinsa ya kare ya ce da shi je ka yi istighfari wannan ya ce ya yi kaza je ka yi istighfari suka ce wai me yasa duk abin da muka tambaye ka sai ka ce istighfari sai ce ba ku ji Allah ya ce wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ba yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara da haka dukkanin wanda yake neman rabauta yake neman dukiya yake neman ƴaƴa yake neman albarka yake neman alkhairi a rayuwarsa rayuwa ta yi masanci zai da shi ko ya shiga wani hali na matsala na wahala to ya nazarci istighfari ya nazarci ne istighfari sai abin da ya shafi la ilaha illallah annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda shine kalimullah ma'ana mai yin magana da Allah kai tsaye ya roƙi Allah madaukakin sarki ya Allah ka bani wasu irin kalmomi waɗanda zan dinga ka da su sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa ya Musa kun la ilaha illallah yace ya kai Musa ka ce la ilaha illallah ma'ana ka dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai annabi Musa ya ce wa Allah ya rabbi kullu ibadika yaquluna hada annabi Musa ya ce wa Allah ya ubangiji ai duka bayan ka suna cewa la ilaha illallah sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi ya Musa ya kira sa da sunansa yace law kana samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sifatin thumma la ilaha illallah fi sifatin ma nabiyyin la ilaha illallah Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa da za a sanya sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu a wani bangare na ma'auni sannan a sanya la ilaha illallah a wani bangare na ma'auni Allah madaukakin sarki ya ce ma nabbihin la ilaha illallah to la ilaha illallah sai tarin jayi kai akwai dangin aikin da zaka yi akwai dangin zikirin da zaka yi kana yin wannan zikirin za a gina maka gida a gidan aljanna akwai dangin azkar din da zaka yi kana yin wannan askar din za Allah madaukakin sun zai amintar da kai tun daga wayewar gari ya faduwar rana to wannan duk yana karkashin bin annabi sallallahu alaihi sallam ne ma'ana sai ka shirya bin ko kwaikwayon annabi sallallahu alaihi sallam sannan za ka samu wannan sauƙin a rayuwarka da haka shi addinin al addini ne wanda yake dauke da sauki shi sa Allah madaukakin sarki yace yuridu bikum yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra cewa Allah yana son ku ne da sauki ba wai yana son ku bane da wahala ba ibada idan ba ka da ikon yin ta yanzu wani hali ya katsinci kanka a wani hali na wahala musamman azumi sai Allah madaukakin sarki yace wa man kana minkum mariban aw ala safarin sai Allah ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra Allah madaukake sarki ce sai ya rama a wasu kwanuka daban shin akwai addini mai sauki irin wannan kuma da daddare idan ka ajiye azumi Allah madaukake sarki ya ce ya halatta ka je ka zakke wa iyalinka Allah ya ce uhilla lakum laylata siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum Allah madaukakin sarki ya ce an halatta a dare na azumi الرفث إلى نسائكم معنى الرفث هنا أي النكاح معنى يا هلست كجيك ساددة إيالنك أدرا أذر باينكم أجي أجل Allah madaukakin sarki ce inna libasun lakum wa antum libasun lahum waɗannan matan lulluɓi ne a gare ku kuma lulluɓi ne a gare su da haka matukar alkhairi kake nema a rayuwarka matukar albarka kake nema a rayuwarka matukar kana so ka samu rayuwa lafiyayya ingantacciyar rayuwa to sai ka zama ahlus sunna ma'anar ahlus sunna sai ka zamanto ne bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba haka ba sai ka zama mahaukaci me zai sa ka zama mahaukaci saboda za ka yi riko da wasu abubuwa wanda ba na shari'a ba za a yi yawo da hankalinka gobe wani yawwa ne ya ce ma kaza za ka yi gobe wani ya ce ma kaza za ka yi jibi wani ya ce ma ka ka yi gata ma kuda wannan idan ka gansa sai ka kai kara wurin malamin ka kuda wannan idan ya zo ya jirta idan Allah madaukakin sarki ka shiga tarko da bala'i na malaman tsibbu masu duba bokaye idan ka shiga tarkon su to kuda idan ka gani ya jirta sai ka je ka kai kara sai ka ce malam wani kuda ya zo ya jirta ya hau jikina da can kafin ka haɗu da bala'insu da masifarsu kila ma kan kudajen kake kwana amma yanzu tun da ka shiga tarkonsu da bala'insu da masifa duk abin da ka gani sai ka je ka labarta masa saboda irin wannan masifa da irin wannan bala'i akwai yar uwa da take faɗa min cewa akwai wanda idan ka zo wurinsa hatta da yadda ka zakewa wa iyalinka jiya da sai ya baka labari saboda kwarewarsa cikin abin da ya shafi dokanci da kullu wa iyyabu billah dan haka idan kana neman alkhairi idan kana neman albarka sai ka ajiye naka sai ka ajiye nawa sai ka ajiye na malaminka sai na ajiye na malamina sai mun rike mun koma gabaki ɗaya mun rungumi na annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan za mu samu ingantacciyar rayuwa sannan za mu samu alkhairin rayuwa sannan za mu samu albarka ta rayuwa abu na gaba shine wattiba'i ahwalihi sharifa sai ka ba halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam masu girma cewa matukar kana neman alkhairi a rayuwarka da albarka to ka ajiye irin ɗabi'unka ka yi riko da irin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda malum ma alhamdulillah da dama zaka ji da safiya da yammaci ko yaushe ana karantar da al'umma irin nadibba irin ayyuka irin tsarika na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da hakuri da yadda yake girmama waɗanda suke na ƙasa da shi da yadda yake girma na gaba da shi a sa na annabin Allah da yadda yake karrama mutane ko da a ce ba musulmai bane to wajibi ne a gare mu muyi yi karatu mu gani mu karanci shin wani irin ɗabi'u ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam domin nima in yi riƙo da su domin in samu rabauta a ranar tashin alkiyama abu na gaba shine anna akhdhu an-nafs bil 'anati wal mushqa wal hurman laysa min ad-din fi laysa min ad-din fi shay'in bal huwa min sunan al-mubtadi'in al-mutanaqqi'in al-mukhalifin li sunnati sayyid al-mursalin sallallahu alaihi wa sallam cewa rai ta riƙan wa kanta wahala al'anat ma'ana rai ta riƙan wa kanta wahala da hali na wahala ma'ana rai ya riƙar wa kansa wasu wasu ayyuka na wahala ko gurmani ko mutum ya ce zai shiga wata hallara ba shi ba cin abinci ba shi ba wanka ba shi ba zakke wa iyali ba shi ba wanke baki ba shi ba sa kaya masu kyau ka gansa da wata agada duk ta yi jirwayi ta ya shi wahala ya ce wai ai shi ya shiga hallara ne malai ce laisa da ad-din fi shay'un wannan halwa ko ya shi ya shiga halwa to babu wani abu game da addini wanda ke da alaka da wannan ka riƙan wa kanka wahala ka ce kai ba za ka yi wanka ba kai ba za ka sa agwada mai kyau ba sai cuɗaɗɗiya wacce ta yi squeezing ka ce kai ba za ka yi aski ba sai kanka ya fara ƙuraje ka fita daga hayyacinka ka wahala ka gaji wa zulgini zirgalan shadida ka firgita ka firgice ka zama asha asa agabara gaba ɗaya ka canza launinka ka fara kanta da fumfuna a jikin jikinka ka ce wai ai cikin bautar Allah kake to ƙarya ne jikin annabi sallallahu alaihi wa sallam malaman sira sun bayyana kaurin annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ka ce abarba ce wacce ta nuna dab take da rubewa saboda tsabar kyau da launin fatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam kalli yake yi domin na na isa ce idan muna biyan daki babu fitila ina hangen wani tsalle tsallin sa to sai ka ce kai ba za ka yi tsalle ba za ka daina cikin wahala cikin masifa ba shafa mai babu goge kanta babu guga kai kuma bautar Allah kake yi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cin mai a hadisin da ya gabata karkashin littafin cinikayya mun da buga misali game da wannan annabi ya shigo gida an zuba masa gurasa da miya ya ga nama na soyuwa kan wuta yace wai can ba nama nake gani bane kina annabi ma yana cin nama sai kai ka ce kai ba za ka ci fried rice ba ba za ka ci jollof rice ba ba za ka sha ba za ka ci shawarma ba ba za ka sha ice cream ba da meat pie duk ba za ka ci ba ka ce kai ai ai kai zuri kake yi ai kai gudun duniya kake to wannan ba shi bane ma'anar zuhudu ba ma'anar zuhudu shine nisantar saban Allah shine ma'anar zuhudu a same ka kana nisantar saban Allah a same ka kana nisantar bid'a to sai a ce a wane ne gudun duniya ne amma ina gudun duniya a same ka a jiki ka wahala sannan a bibiyar sunnar ma baka bi to ina gudun duniya nan babu gudun duniya kuma malai yace mutum ya riƙan wa kansa al'anatu sa kai a wani hali na wahala hali na hana hali na rashin daɗi mutum ya shigar da kansa wani hurumi na halwa ya ce an shi ya shiga halwa ai yanzu suna tattaunawa ne da Allah don haka wanke baki ma ba zai ba tunda annabi Musa bai wanke baki ba shi ma ba zai canza kaya ba zai zauna da kansa duk a cuccuɗe malai ce laisa min addini kun shay'in shari'a da ɗaya addini bai taɓa karantar da wannan ba bal ma da wani sahabi ya zo asha asa a gabara in karanta cikin arba'unan nawawi ya ce wani mutum ya zo asha asa a gabara sabai ma sai da suka kira sa da asha asa a gabara idan fitowa a wannan yanayin fitowa a wannan yanayin ka fito a cuɗe a datti kinan shari'a ba ta mara wannan yanayi daɗi ba Kina an so ina ma kai ma ka fito a haya haya mai kyau ka yi kwalliya ka ci ado ado ba na girman kai ba ma'ana ka yi ado seti seti ba wai adon da za ka yi tafakkuri ba ka yi girman kai a cikin al'umma ba wannan irin ado shari'a ba ta goya baya ba game da shi ce yace sa kai a cikin hali na wahala hali na kangi hali na ce kai daga ababe waɗanda suke masu daɗi na rayuwa Ma'ana ya ce wannan yana daga cikin sunnonin yan bid'a ma'ana wannan yana daga cikin tafarkin waɗanda suke kirkiran abubuwa su sa ne a cikin addini da ɗan shari'a ba ta ce ka shiga wata halwa ba ta rashin wanka ka shiga halwa ta rashin asuwaki ba ka shiga halwa ta rashin gyara jikinka ba shari'a ba ta ce ka yi haka ba bal shari'a ta ce ka yi ado ka yi wanka ka gyara jikinka kuma ka bauta wa Allah al-mukhalifina li sunnati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallam waɗanda waɗannan yan bid'an su ne masu saba wa sunna ta shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa abu na gaba shine anna tarkul mulabbil hayatul mubaha zihadatun wa ibadatun khurujun an sunna al mutahhara wa ittiba'i li ghairi sabilil wanda wannan shine bayanin da nayi cewa barin ababe masu daɗi na rayuwar duniya waɗanda Allah kuma ya halasta muku ya so ku yi amfani da shi a same ka kana barin waɗannan abubuwan kana nisantar su malam ce wannan abin ya fita daga karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam mai tsarki a same ka kai ka ce ai kai ba za ka ci nama ba ka ce kai ba za ka kwanta kan katifa ba kai ba za ka shayi mai madara ba mai kauri ba kai ba za ka ci kaza ba kai ba za ka sha kaza ba duk mutane gashi suna sha sai ka lalace ka kangare a ce a ƙarshe ba a ce a ce kana da cuta tunda Allah ya halasta maka daga daɗaɗan ababen da ya halitta halatta kai kuma ka haramta wa kanka dan haka wannan baya daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam na'am mala yace fi mithli hadha alhadith alsharif bayanu anna alislam laysa raha rahbaniya wa harmanin cewa fatankwacin misali game da wannan hadisin mai girma cewa akwai bayani cewa lallai shi addinin musulunci ba addini bane wanda yake sanya ka zamanto rahabaniya ba ma'ana ka zamanto mai nisantar duniya ba a ce baki ɗaya kai ba kai ba duniya an gane ko ba kai ba duniya Allah ya ce ittakabu ahbarahum wa ruhbanahum lafazu ruhban sune malaman kiristoci yanzu a wannan zamanin da muke rayuwa za ga cewa akwai wasu sisters sisters suna nan a ceci ba sa aure ba ma sa da kulle dan kada su sa dan kunnen gwal kada su sa fashion ba sa sawa kullum idan ka gansu suna nan a cikin kaya ɗaya na coci akwai wani babban coci a ingila da suka yin aure matan suka yin aure da aka tsananta bincike sai aka gane a ce abin ya ishe su sun koma maɗigo sun koma abin da ya ci uban majalan kenan shine maɗigo tun da sun yin aure kuma sun balaga suna cin abinci kamar yadda muka yi bayani a baya cewa matuƙar za ka ci abinci ka ci mai kyau ka sha mai kyau to sha'awar ka za ka tashi za ka buƙaci iyali don haka ka yi aure to za su ci mai kyau za su sha mai kyau kuma bukata za ta taso musu da haka sai saka koma suna yin maɗigo saboda ne saboda sun saba wa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan shi addinin musulunci ba addini bane wanda ke karantar da rahabaniya ba ma'ana wasu abubuwa waɗanda ake ƙagawa. wanda Allah madaukakin sarki bai yi umarni da su ba mutum ya ce ba zai aure ba mutum ya ce ba zai ci abinci mai kyau ba mutum ya kwanta akan mai kyau ba mutum ba zai ce ba zai sa mai kyau ba mutum ya ce ba zai yi rayuwa mai kyau ba kamar yadda mutane suke yin ta ba ingantacciya ba kenan shari'a ce ayi ba sannan shari'a ba ta ce ka keɓance kanka ba kawai ka keɓance kanka kai ba ruwanka da mutane ka ce ai salati kake ba ruwanka da mutane to ai ko idan ka ki shiga mutane ka nemi arziki za ka yi sata za ka ci haram ka ci abinci shi za za ka ga mafi yawa daga cikin waɗanda suka ɗauki wannan tafarkin na cewa ai mu zakirai ne ai mu masu ambatan Allah ne ba ma zuwa kasuwa ba ma zuwa neman kuɗi ai mu muna gida ko yaushe mu ambatan Allah muke za ga cewa idan abin ya ƙure suka ga mutane na aikin alkhairi suna gine-gine suna siyan motoci suna yin kaza su kuma sai su koma jamfara a lungu sai ya koma jamfara saboda zai neman kuɗi shi an basu a gida a loko sai dai idan ka shigo lungu ya ce muna nan muna muku addu'a kuma ƙarya yake addu'arsa kansa ma bai wa kansa addu'a kila ma kafinsa addu'a ko ma ya fi ka nauyin bacci ila sallah ba ma baya tashi amma daga kun haɗu ya ce muna nan muna ma addu'a ko kuma kuna haɗuwa ya ce da fa sai ka tashi tsaye to wani tsaye za ka tashi bayan za tsaye kake ya ganka fa kana tafiya da kafafuwanka amma ya ce sai ka tashi tsaye wani ma saboda rashin tsoron Allah zai ce maka fa an zage an zage ka an kewaye ka yana nufin ka ba sa wani abu ya farar da su ma'ana ya kori waɗanda suka zagaye ka da haka wajibi ne ta shari'a ba ta ce ka zauna a gida ba ba ta ce a barka a baya ba baka daga cikin sawun masu nema ba mun yi bayani a baya sai samu ne a same ka malamin tafsiri malamin hadisi malamin fikiri malamin kaza game da addini sannan ana zuwa ku a kasuwar ku a ce ai shine mai kudin kasuwa ana zuwa kasuwar ku a ce ai shine alajin shine kyan kuma shine nan amma ba a ce ga qur'ani ba ga fitu ga tafsiri a ce kuma sune masu maula a gari to ina daraja alkur'ani ga kada qur'ani aka ga hadisi ga fiqh ga risala ga ishmawi ga ahlali ga muktasaru ga muwadda akan ka ga komai amma a ce kuma dan maula ne bayan kuma duk ka karanta hukuncin maula a cikin su kenan wajibi ne a gare ka idan da hali kaso talatin na alkur'ani izu talatin ya to ka haddace ragowar izu talatin ɗin ka ajiye ka nemi sana'a da wannan ƙwaƙwalwa. idan son samu ne a ce izu talatin na hadda ne izu talatin kuma ka koyi sana'ar da zaka nemi halal da ita amma sai aka ce izu sittin ɗin gaba ɗaya yana kai amma kuma ba a neman halal ko ina izu sittin ɗin babu ita don haka nan malamai suka ce wajibi ne ka shiga sawun masu nema kada ka shiga sawun masu gudun duniya kada ka shiga sawun masu gudun duniya mu ba za mu nemi duniya ba ba za mu nemi kuɗi ba ba za mu sa kaza ba ba za mu sa kaza ba kada ku manta a can baya mun karanta wani hadisi can baya da nisa sosai annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu ainihin wato mutane a annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani game da wasu azkar sai talakawa suka dinga yi da talakawa suka dinga yi talakawa ne suka zo suka kawo annabi ka ina ga kamar mun karanta a muwadda a cikin umda kuma an karanta a cikin arba'unan nawawi cewa talakawa sun kawo karar mawadata wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun gudu da ainihin wato lada cewa zahaba ahalul dufuri bil ujuri cewa mawadata sun gudu da lada ma'ana sun ɗebi lada sun tafi da shi suna yin kaza suna sallah muna sallah suna azumi muna azumi da haka sai talaka suka ce ya rasulullah sallah sallah me za ka ba mu ko me za ka faɗa mana waɗanda za mu wuce waɗannan mawadatan da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bai wa talakawa wani azkar yace to ku dinga yin kaza kaza ai talakawan nan da suka je suka kama sai mawadata suka ji mawadata na ji sai suka kama sai talakawa suka koma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam su ma fa sun kama sai annabi ya ce kai zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ai falalar Allah ce dukiya kuma yana ba da ita ne ga wanda ya ga dama dukiya falala ce kenan son samu ne a same ka zakiri babu wanda ya kai ka zikiri kai zakiri ne kuma dan kasuwa ne kai ba wai a same ka zakiri ba kuma dan maula ba ga sana'a wannan da matsala zai iya haifar da matsala ma a cikin ibadarka Allah madaukake sarki ya kare mu dan haka wa inna ma huwa ad dinu alladhi ja'a li islahi ad-din wa dunya shi addinin musulunci addini ne wanda ya zo domin inganta rayuwar addini domin ya inganta addini kuma ya inganta duniyarka shi addinin musulunci ya zo ne domin maslaha ga addini ya ce ga abin da za ka yi ka samu lada ga abin da za ka yi ka samu aljanna ga aikin da'a ga aikin kaza ga aikin da ya kamata ka yi ga wanda ya kamata ka nisanta kuma addinin musulunci addini ne wanda ya domin maslaha ta duniya ta rayuwa a ƙarƙashin maslaha duniya rayuwa mun yi bayani game da yadda turawan yamma suka yi mana fintinkan wurin abin da ya shafi rayuwar duniya za ka samu mu baƙaƙe mu kawai a kawo ne mu ci mu ba ma zama mu yi tunanin mu mu yi amfani da fikiran mu da kwakwalwar mu ya za a yi mu ma mu kirkiri kaza tunda Allah madaukakin sarki ya ya zubar da ainihin wato waɗannan abubuwan ga sunan kara ilimin ne da sanin yadda za mu sarrafa shi ba mu da shi ya za a yi mu yi kwazo mu kwaikwaye su ga sunan shi za duka bishiyoyin Najeriya duk kwashewa suke suna kaiwa turai sai su yi su kwashe bishiyoyin Najeriya a bisa ga yadda eh, malaman geografiya ma'ana malaman geografi suka ce yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar da girgizar ƙasa shine yawan cire bishiyoyin gari cewa matukar za ku dingi cire tsiro da bishiyoyin garinku ku dinga kwashewa to babu makawa wata rana za a dinga girgizar ƙasa za a yi girgizar ƙasa sai abu na biyu shine ƙona itace kuna da labari ina da labari yanzu gawayi kwantenar sa ake ana kaiwa turai ana fitar da shi turai su ba za su kona nasu ba saboda ba sa so su fuskanci matsala mu sai su yi garin baƙaƙe saboda mu ba san me muke yi ba sai su ko su sa mu kona da kanmu su ba mu ɗan kuɗaɗe ɗan kaɗan su kwashe su kai ƙasarsu sai su kwashe su je ƙasarsu su sarrafa shi da wasu abubuwa waɗanda suke kama da waɗannan abubuwan masu yawa na ga cewa shi baƙi bai da waɗewa ba ina da wani kwastama a london yace shi bai taba ganin product na dan najeriya ba a garin london ba abu ɗaya ya taba gani a garin london product ɗin dan najeriya ake mu'amala ake siyarwa shine maganin karfin gaba shi kadai ne abin da dan najeriya yake ɗiba ya kai turai ya karɓi kuɗi shine maganin karfin gaba shi yake ɗauka ya kai turai sai <laughs> zai ci gaba a cikin wannan a ce kai ba ka da wani inda ba ka da wani tunani a rayuwarka sai dai kullum ya za a yi ka wa iyali gadon da kake kwance a kai ba ka da fikirin ya aka yi aka yi ta ya aka yi aka yi ta ya za a yi mu tunani ne ba mu dinga yi domin ya zama to hanya ta samun kuɗi hanyar da za mu yi amfani da ita wurin taimakon addinin mu da taimakon rayuwarmu mu gaba ɗaya shi kullum baki sai aka mai da shi kwanzuma ma'ana aka mayar da shi sai dai a yi fikira sai dai a yi tunani a yi shi a bashi ya yi aiki da shi shi za ka ga idan baki ya fita ya je wata kasa sai su dinga kallon mu kamar dabbobi saboda me suke kallon mu kamar dabbobi saboda mu ma ai haka muke kallon dabbobi ba su da hankali shi sa suke mana kallo ai waɗannan ba su da hankali me yasa suke tunanin ba mu da hankali saboda ai ba ma amfani da hankali saboda ba ma kere-kere ba ma yin kaza su kuma duk ba su ɗauki waɗannan abubuwa ba da wani wahala ba mun yi bayani game da asalin yadda aka ƙirƙiri wutan lantarki cewa wanda ya ƙirƙira sai da ya gwada wurin sau ɗari tara da ya ya ƙara gwadawa sannan ya ya yi amfani da fikirarsa haka da can baya babu abin da ya shafi motoci babu abin da ya shafi babura babu abin da ya shafi jirgin sama ubangiji subhanahu wataala ya ce wa yakhluqu ma yasha Allah madaukakin sarki ya littar abin da ya ga dama bayan ya ce wal khayla wal bighala wal hamira tarkabuha wa zina sai ce Allah madaukakin sarki ya ce kuma yana halittar ma abin da ya ga dama ko da ba a halitta ba a ka wani zamani yana nan zuwa za a fare sa ma'ana shi baturan da ya yi ba wai shi ya kirkira abin ba dama can cikin ilimin Allah akwai abu ba wai Allah bai san da abin ba cikin ilimin Allah madaukakin sarki dama ai akwai abin kawai shi ya zo ya yi amfani da fikiran sa yayi da muku rubi intanet da muka yi bayani cewa da za ka zurfafa ka nazarci waɗanda suke da ilimin technology musamman abin da ya shafi communication na ga cewa wasu ƙwayoyin halitta ne Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin iska arziki ne Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin iska idan baka san yadda za ka yi da su ba ka kalli su waɗanda su turawa da waɗannan abubuwa suke mu'amala suke sarrafa su domin su nemi arziki sai aka bar shi musulmi da ya kamata ya riko da waɗannan abubuwa sai aka bar su a baya sai zaman to shi sai dai a yi sai dai a tunani a yi shi a ba su na'am abu na gaba wa annahu a'ta kullu bi haqqin haqqahu ita shari'ar musulunci addinin musulunci ya zo ne domin ya baiwa dukkanin mai haƙƙi haƙƙinsa addinin musulunci ya zo ya baiwa musulmi hakkinsa ya baiwa ma wanda ba musulmi hakkinsa ba idan ba a cutar da shi shi sa Allah madaukakin sarki bayan ya gama bayani game da abin da ya shafi bara'a da abin da ya shafi yaki a cikin suratu bara'a sai Allah madaukakin sarki inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son mai takawa game da wanda yake sanya tsoron Allah a wurin mu'amala ta yaƙi da waɗanda suke ba waɗanda suke kafirai cewa game da kafiri ma idan zaka yaƙe sa idan zaka yi mu'amala da shi Allah ya ce ka sa tsoron Allah a ciki kafiri ba kenan game da al'amarin kafiri sai Allah madaukakin sarki ya ce ka bi tsoron Allah wani yana nan sai ce to dan na saci dukiyar kafiri yayi ba wani abu akwai wani abu wani ya ce na cuci kafiri dan na wa kafiri ƙarya akwai wani abu wani ya ce ai a karkashin kafin nake aiki ina dan zarar wasu abubuwa ai akwai wani abu akwai laifi mai girma a wurin ubangiji subhanahu wataala na'am walillahi tabaraka wa ta'ala haqqul haqqul ibadati wa ta'a bila ghuluwin wala tanqih shi ubangiji subhanahu wataala yana da haƙƙin bauta akan bayansa ma'ana Allah madaukakin sarki yana da haƙƙi akan bayi cewa su bauta masa domin bayi suna da haƙƙi akan Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake da haƙƙi akan bayi haƙƙin Allah madaukakin sarki akan bayi shine su bauta masa kada su shirka da shi haƙƙin bayi akan Allah shine Allah yu'adhibu man la yushriku bi shay'an cewa Allah ba zai azabtar da wanda bai shirka ba Inan sai ma yace haƙƙin ubangiji subhanahu wataala akan mu shine al-ibadatu wa ta'a shine mu bauta wa Allah mu bauta wa Allah madaukakin sarki shine mu yi bauta zuwa ga Allah wa tsa'a sannan mu yi da'a zuwa ga Allah madaukakin sarki bila gulumi ba tare da wuce gona da iri ba ba tare da shishigi ba ma'ana ka tsaya inda Allah da manzon Allah suka ce ka tsaya idan ka tsaya inda suka ce ka tsaya shine ka aikata ibada amma sai aka same ka baka kai ba ko kuma a garin yin sai ka yi bulumi ma'ana sai ka wuce gona da iri idan baka kai ba wata magana ce daban in ma saboda gazawar lafiyarka ko kuma baka samu halin idda ibada ba gaba daya ko kuma wani dalili wanda shari'a ka iya kallo ta maka amma sai aka ce ka wuce gona da iri ka yi zunubi a cikin ibada malai ce walil badri haqqun min malazil hayati war raha gangar jiki ma yana da haƙƙi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake da haƙƙi to haka gaɓoɓinka da gangar jikinka ma suna da haƙƙi a kanka na daga abin da ya shafi manazul hayat ma'ana jin daɗin rayuwa sai Allah madaukakin sarki ya baka dama ya baka faraga ya baka iko na siyan abin hawa da zaka dinga sufuri da shi daga unguwa ku zuwa wata unguwa sai ka ce ai kai kana gudun duniya ba za ka siya ba bayan kana da shi sai ka sai ka gurfanar da kafafuwanka ka wahalar da su ka ki gamsar da su suka shiga wani hali ya zamanto ka tsaya ma ka yi ibada a tsaye ka gagara waye halakar da kansa kai ka halakar da kanka da haka idan Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima ka yi amfani da ni'imar nan isa Allah madaukakin sarki ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith cewa game da ni'imar ubangijinka ka bayyana ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce alamar bayyanawar ba shi bane ka sa ka shigo baka dinga fariya ba cikin mutane a'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi an yura athara ni'matan wa alayhi cewa lalle Allah madaukakin sarki yana so idan yayi wa bawa ni'ima to ya ga alaman ni'imar tare da bawan idan ya bai wa bawa dukiya to daga an ganka a gane kuɗi yanzu ko a lokacin nan da muke rayuwa za a ga a nuna mawadaci a ce kai ka gan shi can kamar zai bara to sabon Allah yake bai gode wa Allah game da ni'imar ba ya raina ni'imar da Allah madaukake sarki ya masa da haka ana so daga ganinka a ga ni'imar Allah madaukake sarki tare da kai wannan ni'imar da za a gane shine alamar ka gode Allah ma'ana ka yi godiya zuwa ga Allah madaukake sarki shi Allah yana so idan yayi idan yayi ni'ima zuwa ga bawa idan ya azurta bawa da wani nau'i na daga cikin abin more rayuwa to yana so ya ga alamar ni'imar tare da shi ma'ana idan Allah madaukake sarki ya ma arziki to a gani a ga a gidanka abubuwa sun canza game da mu'amalarka ga mutane kyauta a gani hatta da sitirar da zaka sa a gani na'am yanzu kuwa wannan rayuwa za ga har da wani suna ake bayarwa ga mutanen ƙauye kaza an ce kaga masu kuɗin ƙauye kamar sa ibara yana da kuɗin amma bai ci shi kuɗin mutum ne baya ci ma'ana bai gore wa Allah da nemar da ya masa ba akwai wasu mataki da ya wuce a rayuwa wanda Allah madaukakin sarki ya sa ya tsallake su amma saboda rowa ga gangan jiki ya ki ya tsallakar da kansa Allah ya riga ya tsallakar da shi amma shi sai ya ki tsallakar da kansa to abin da ba a so shine zunubi ma'ana ƙetare iyaka game da ibada da kuma in baiwa gangan jiki hakkinta ma'ana ana so hatta da gangar jikinka ka ba ta hankinta warraha sannan a same ka raha gangar jikinka kana ba ta raha ba laifi bane dan ka kwashe yayanka ba ka kai su wurin jin daɗi ba wurin more rayuwa matukar ba a saban Allah a wurin matukar ba za su ɗauki wata ɗabi'a ba ta yahudawan yamma ba matukar ba za su koyi abin da yake na saban Allah ba ba laifi bane ba laifi bane dan ka su tsada ba ka bayyana ɗanka matukar abin nan ba zai gurbata masa tarbiyya ba ba laifi ba ne don wata rana a gidanka ka ce kai ba za ma a yi girki ba ai abincin shoprite za a ci gidan abincin takanan za a je abincin a abincin dubu hamsin ba laifi ba ne to hatta da gangan jiki da rayuwa shari'a ta bayar da ayi raha shari'a musulunci ta ba da dama a yi wasanni matukar ba su saba wa shari'a ba matukar babu saban Allah a ciki yan habasha a garin madina ƙaramar sallah ko babbar sallah suna yin wasa irin na mutanen habasha a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana za a yi irin wannan wasan sai na na ishe cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai sai annabi ya ce zo mu da za a je kallon nan sai annabi ya sa katuwar alkabba ana zuwa sai ya baza alkabbar na na aisha tana baya sai ta kullo da kanta da wannan malamai suka ce fuskar ya mace ba ba al'aura bace da haka ba laifi ba ne matukar ba za a cuɗanya ba ga waɗanda suke maza ba matukar maza ba za su cuɗanya da mata ba matukar mata ma ba za su cuɗanya da maza ba matukar za a yi shiga irin ta addinin musulunci cewa ba laifi ba ne don ka jiyar da iyalanka daɗi don iyalanka sun jiyar da kai daɗi don yau ka ce wa iyalinka to bari mu tashi bari mu je gidan inda za mu ji daɗi bari mu kai yara su je su ji daɗi su ji daɗin arzikin da Allah maɗaukakin sarki yawa iyayensu ba laifi bane amma abin da ba a so shine al-israf shine ma'ana a same ka kana almubazzaranci a cikin abin da Allah ya baka menene almubazzaranci shine tsallake bukata ma'ana gwargwadon abin da ke isan ku ci kai da iyalinka bai wuce rabin kongo ba sai iyalan ta dinga dafa kongo ragowar rabin da su wannan israf ne amma ba laifi ba ne rabin kongon na a kashe mata dubu hamsin ban ba laifi ba ne ba almubazzaranci ba ne domin shari'a ta ba da dama hatta da gangar jikinka ka ji mata daɗi matuƙar ba za a sabu Allah ba game da abin da ya shafa haka ba malam ce bi hada da wannan za mu sani cewa annabiyyu anzala min ladin hakimin alim cewa shi addini ya sauka ne daga wurin mai hikima da ilimi a haƙa bi kulli shay'in ilma ilimin Allah ya kewaye komai ya gama komai alima annal insani miyunan wa fihi غرائز zami'a ubangiji subhanahu wataala ya san dan adam yana buƙatar daɗi ya san dan adam yana son ya ji daɗi falam ya harimuhu min at-tayyibat sai Allah madaukakin sarki bai haramta wa dan adam ababe waɗanda suke masu daɗi ba ubangiji subhanahu wataala ya san dan adam yana da buƙata da ya ji daɗi yana da bukata ya hau abu mai kyau yana da bukata ya sa mai kyau sai Allah madaukakin sarki ce to kulumi kulumin tayyibati wa amalu salihah Allah ya ce ku ci daga daɗaɗa ababen da suke daɗaɗa na halal sannan ku aikata kyakkyawan aiki dan na sa kaya masu tsada na dubu ɗari ba za a ce ba na son lahira ba dan na hau mota ta naira miliyan ashirin ba za a ce wannan ya fiye son duniya ba bai son lahira ba a'a matukar za ka yi wannan sannan a same ka kana da'a zuwa ga Allah baka ɗagawa baka ƙasƙantar da marasa shi to wannan ba laifi bane a shari'a ba na'am mala ce wa alima taqatuhu fil ibada fil ibada kuma ubangiji subhanahu wataala ya san gwargwadon yadda bayi za su iya ibada ku duba fa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yi isra'i da mi'raj ya karɓi sallah sallah ku duba fa yadda aka bada ita so 50 fa a yini da dare annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an ba sa sallah an dawo ya dawo sama ta bakwai domin daga sama ta bakwai sai su sijiratul munta annabi Musa ya tara a sama ta bakwai sai ce ya Muhammad ya kai annabin Allah Muhammad koma na zauna da bare Isra'ila dan haka mutanen ka ba za su ba koma a rage wannan sallah aka dinga rage ta sai da ta dawo biyar sai Allah ya ce ai kuma biyar din nan tana da ladan hamsin shi ubangiji subhanahu wataala ya san tsafa ma'ana ya san karfin bayansa game da abin da ya shafi ibada an san halin dan adam an san abin da zai iya shi sa aka ce da asuba ya yi raka'a biyu da azhar ya yi hudu da asar hudu maghrib ya uku isha ya hudu shi sa aka ce ya haka an san gwargwadon abin da zai iya game da abin da ya shafi hakkin Allah game da dukiya shi sa aka ce ga gwargwadon abin da zai fitar kuma sai shekara shi sa shari'a bata ce zakka kullum zaka fitar ba da haka ubangiji ya san abin da halittunsa za su aikata shi sa bai kallafa musu ba bai wahalar da su ba bai uzura musu ba abu na gaba shi a sunna huna sha'ani ma'ana abin da sunna ke nufi a karkashin wannan hadisin shine famar rajiba an sunnati yana nufin at-tariqa ma'ana tafarki kamar ka ce famar ba an fariqati ma'ana dukkanin wanda ya kauce wa tafarki na wanda ke kai bawa zuwa ga aljanna to baya tare da ni an gane ko idan aka ce an razba ma'ana famar ba ai al'irab ma'ana dukkanin wanda ya kauracewa abin da yi umarni da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa laysa minni to baya tare da ni ma'ana dukkanin wanda ya kauracewa karantarwa ta dukkanin wanda ya kaurace wa abin da na zo da shi na shari'a yace shi ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to baya tare da ni akan wannan ta da nan zamu takaita insha Allah Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan 2563 Muslim ya kawo kan lambar hadisi Muslim hadisi ne lamba 1401 zamu takaita ne insha Allah gobe za mu tashi hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas yadda Allah suka tabbata a gare kowanne daga cikin mu yana da nau'in bukatunsa a wurin ubangiji subhanahu wataala muna tawassuli da sunayen Allah kyawawa da sifofinsa na kamala wani jari yake nema ya Allah ka basa jari wani zaman lafiya yake nema ya Allah ka basa zaman lafiya kowanne daga cikin mu akwai dangin abin da yake nema a wurin Allah wani ƙarin girma yake nema Allah basa wani mata yake nema Allah ka basa wani yana da ɗaya ta biyu yake so Allah ka basa wani uku wani hudu duk Allah madaukakin sarki ya bayar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين